Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. nishadi da sauran shi ke sai kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani a shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkanin shi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne akwan a tashi wata ba kware sarki ne wage ya ce duk sawawa da gajiyawa ne maza lura da harshen ka alkalin zance ne kafa ka manta kowa a gidan su sarki ne naji an ce tuwon girma miyarsa na nama ne kowa a duniya da irin baiwarsa ka gane wani shi ma shi ko mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan ko magini ne yo ta kowa ce ba wance ba wane da na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na kuma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin daku. Sai abin tsakace muke neman mu dan cicire wani abu. kamar ta maka <laughs> ai kana cikin amurka miliyan hamsin da shida suka da suka a wannan idan eh, ni ban samu bas ba ai da new york zan je yi na makara <laughs> wallahi ah, kai miliyan hamsin da shida eh. biliyan hamsin da shida wato kusan sun kai su ninka adadin mutanenmu na gada ke al'ummar gada miliyan hamsin da shida lallai amerika da da yawa <laughs> wallahi eh, duk wanda ya ce zai tafiya duk wanda hmm. zai tafiya sai ce to kai kana cikin miliyan eh kana cikin miliyan hamsin da shida <laughs> da ake kirgawa za ku tafiya <laughs> ai na gaya maka a unguwarmu hmm. ko dai ka ga ba mota shela kofar gida eh. ko kuma ka ga motoci har kan hanya ya nuna cewa in ku za ku aka zo ma motoci za su motoci za su in kuma kuka je wani wuri haka kuma haka <laughs> suna cikin miliyan na ce maka da mu mun tafi gidan yayata ni ni tun daga laraba dare eh. na sallalle kasar nan akwai abu wato shagon da muke dan cefane eh. ka kaje wayam ina wayam ashe ana kokarin siyan kaya ne saboda za a bar gari a eh, dare eh. wato ba inda za ka sa kafa a cikin wannan kasuwar nan haka haka nace ikon Allah a ce akwai mutane na unguwa haka ce maka eh, wata tana gaya min cewa ta tafi wani shagon tsallaken titi dake wannan shagunan dake anguwar mu mm. tace ita ma haka tace tace ba masa katsin kai sai mm. kuma ranan ita kuma ranan Thanksgiving din ranan wannan ranan To in kuma ka je kamar an share gari ya wajen haka yake. Kowa mota ba eh, kowa. Fayau. Fayau. Mm. Na ce maka ni na je sayan mai ne ba sai da na <laughs> amsa kati da na kan sai aka ce wai sorry <laughs> BJ gas is close Na ce haka ah, ah, ah, wannan <laughs> ba ba zan ta da eh. na ba wai wani ne zai taya ni ba shi ma an. Eh shi ma shi ma ya je hutu. Bamu ma ya je hutu. To Allah maimaita mana muna da abubuwan da za mu godiya gaskiya ba kirgawa haka ni ina godiya da baba gashi dai kamar yadda muka faɗa muna eh. wannan shiri ido da ido haka yake wallahi ba abin da mu ce sai godiyar Allah saboda ba wancan eh. da wacce ta wuce haka ina daga nisa ake yi ta na'ura muke ɗauka ba wanda san yadda muke gaskiya muna haka shi kuma mutu kwakwa gaskiya banda haka kuma muna ƙara godiya kasancewa muna cikin masu rai da muke wannan 'yan jarida da mm. dama da miliyoyin mutane sun bar wannan duniya sakamakon wannan bala'i. Allah ƙara kiyaye. Muna godiya kwarai da gaske. Mm. Muna kuma godiya domin wannan aiki da Allah ya bamu ma ya zama mana hanyar cin abinci ko gaskiya ai babbar godiyar ma kenan to godiya mm. dai tana nan muna ƙara godiya da yawa da yawa buhu buhu eh. muna da masu sauraron mu da suke sauraron mu a wannan shiri kwarai kwa To Allah ya ƙara mana nisan kwana, mm. ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Ya kuma bar zumunci da mu da masu sauraron mu. Hakurin zaman tare. Haka, <laughs> amin su amin. To baba kamar yadda muka faɗa yau za mu sallama da wannan bako da muka gayyata eh, fitaccen dan wasan nan dan wasan kwaikwayo ne yauwa na mm. na kasar Nijar ba Nijar na jamhuriyar mm. Nijar in muka yi sallama da wannan bakon ga mm. mun shiga watan eh, goma sha biyu sha biyu kenan haka watan karshen shekara kamar yadda muka saba kamar yadda muka shekara da ta wuce za mu ba masu sauraron mu dama su faɗa da kansu wanda shiri ya fi burge su a cikin shirin a bari ya huce haka ne mu yi amfani da muryoyinsu ba? Yawwa mai amfani da muryoyinsu za su hmm. iya samun wakilanmu su naɗa. Za mu so eh, ku masu saurare ku hmm. aiko mana labarin da shirin da ya fi burge ku a cikin wannan shekarar. To baba bari mu faro da kai na ga. Eh haka ne gaskiya ni ke da aure fa a wannan makon. To bari mu mika sakon taya murna zuwa ga iyalan His Royal Majesty Janar AB Mamman mai ritaya da na Alhaji Idris Yakubu Kwadon na ɗaurin auren 'ya'yansu Abubakar Sadiq AB Mamman da amaryarsa Hawa Idris Yakubu Walida wanda za a yi a ranar juma'a mai zuwa kenan wato biyu ga watan disamba a national mosque abuja kuma akwai liyafa da aka shirya a zauren taro na national mosque din to allah ba da zaman lafiya ya kuma ba da zira'a ɗaya ba ya sa a yi lafiya a gama lafiya To, amin sun ma'amanni kuma baba bari mika gaisuwar ta'aziyar sashen Hausa ga mama Cecilia Sheni da ɗanta Ramdan Sheni waɗanda suka kasance daga cikin membobin da suka kafa ƙungiyar zumunta ƙungiyar haɗin kan 'yan arewacin Najeriya na farko a nan Amerika su kuma suna nan a jihar Maryland. Ramdan Sheni shine jami'in hulɗa da jama'a na wannan ƙungiya a wannan lokaci to baban shi ya rasu wato mai gidan mama sheni kenan a didi sheni a lantan basalaken gargajiya ne to allah ya sa ya huta allah kuma ya kyautata namu ƙarshen ya ba yan uwa da dangi duka jimirin wannan rashi amin sama amin to bari kuma mu miƙa gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa garo da suleiman da iyalanta a jos kwata ta yamma da bauchi sai kuma briskadas da iyalanta a nan jihar maryland gaisuwar fata alheri daga usman abdulmani garin buti jihar difa jamhuriyar niger yana gaida ramnan abdubuti da mustapha abdubuti da jibrilu abdubuti sai gabto abdubuti da alhaji maina buti sai shi'aibu usman alish da isa gyara ruwanka da ibrahim sd kusfa zaria sai babawo matu mai aduwa da saratu kaura azare da gambo gambo mkk sai liman tela tulu tulu allah sa haka ne <laughs> ni ma da kai mun samu shiga da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka sai kuma wannan gaisuwar abar huce da ta fito daga malami kura a garin sarkin noma jihar yobe ya ce a miƙa masa gaisuwa zuwa ga abokinsa ayuba isa garin sarkin noma da malam sa'ibu dage da malam abakar mai rafi sai kuma mai saje bulama sarkin noma da mahmud salu ƙauren na moda da Aliku Auta Kafinta Yalwa da kuma Yakubu Mai Aski Badaraka, sai kuma Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Alhaji Sule na yashi turakin Sangaru Bajoga da Baffa Haruna Bajoga da kuma Kawu Mai Ruwa Bajoga, sai kuma Ahmad Afansi Bajoga da Umar Baban Yaya Sabon Gida. har yau dai gaisuwa bari ya huce zuwa ga baban gida buba fajewa ta kai da fatima musa barikin ladi da aisha musa wada barikin ladi da usman fari gebuwa da ibrahim sg kusfa zaria da kuma balaruwan kanwa jihar yobe da nazifi ibrahim rugar malam a ƙarshe kace kana gaida umar forever gashuwa allah sa sun tashi lafiya To madalla baba kamar yadda muka ce yau hmm. ke sallama da wannan fitaccen dan wasan kwaikwayo a jamhuriyar Nijar Ahmadu Madugu dan dige dan asalin garin Maradi da ya kusan shekaru 23 yana wasan kwaikwayo. Hmm. Da shi wasan kwaikwayo yau mutanen mu ba jahilai bane. Hmm. Ko da muke yin magana ta farko to wani ya san inda za. Ko da kake yin magana ta farko cikin wasan kwaikwayo to an san ƙarshe ina za. Kyamace ce na tarbo ina can eh, eh, yanzu na cakka yake. Hmm. Eh. A kallon ka. Eh, a ƙara da muke biya ma can wajen su ba ƴan bakin ɗumin nan kawai ya abin. Ƙara da ke biyo ta nan ne. A a ni ana eh, kusa dai na biya wa ma. Eh? A ana kusa dai na biya wa. Yau da an kai ni kuma. Yanzu kai da Allah ya dama ɗari uku ce ka bani. Ab. don kaga cikin duhu ne shine ka dan kamuna ba di ba zani ba yau na ji ke ke haba gani hadi ranan ba goma an ka baki ba ka ka tabbatar da gobe ba a kara miki abin ba haka bane dama a ni eh? gaskiya an dai 300 uku ce gaskiya ba na kara zawa aki gaskiya gaskiya karanta in ya barata a ah, ah, ba bi ba ah, haka dan ya hin ruhun asiri da da 300 a Thank you. ne wasan kwaikwayo shine yau an ka waye gari mutane a wannan abu da suke shin daɗin shi har da aka ce in ban yi ba to mutane suna kukan cewa yaya aka yi wannan sati ban yi wasan kwaikwayo yawanci idan abu ya ɗaukaka irin haka mutane za su so su gan shi na bidiyo a kwanakin baya ko wasu 'yan shekaru na rinka ganin bidiyoyin andigi ya dan fara wasan kwaikwayo ko na komedi a takaici yaya aka yi aka bari ko kuma ana ci gaba da yi to eh, lalle alhamdulillah bisa kan wasan kwaikwayo yau sai in ce alhamdulillah muna da masoya sosai a kuma masoya ko da yaushe suna gaya mana cewa shin wai dan me wasan kwaikwayon gana mu ba mu yin shi na bidiyo to aiki na bidiyo yana buƙatar abubuwa da dama waɗanda har yanzu ba mu da shi ko ba gaskiya ba yana son taimako sosai har yanzu goron mu bai cika ba don ina tune akwai wani wasa da na yi kokarin gabatar da shi eh, da ake ce ma wasan ana kiran shi yajin huri mm. wato huri ya uwa ta ce da nisu armi to eh, yana ɗaya daga cikin wasan da ni shirya na gabatar da shi allah da iko ne na kashe 'yan kuɗaɗe kusan jika 500 eh to kuma a in mai da waɗannan kuɗi ba su samu mai duwa ba ba su dawo ba eh, ba su dawo ba muna ganin an dige cikin mota muna a yajin fara ba da kuɗi to lalle eh <laughs> ana gani na eh to ka san haraka ta eh samun abin hawa to kuma wannan abu daga Allah ne eh ina da mutanen arziki da dan aikin da nake dan samu wanda nake taya tare da su abokan aiki kamar yanzu eh, ONG wannan proje proje wani bi kan samu na kan samu su bani aiki na waye kai eh ga irin yadda Allah ya sa na samu dan ɗaukaka nan ina ta ya daji hakan ga in yi wani waye kai to daga nan ne nake dan samun wani abu har eh, yanzu dai sai in ce maka alhamdulillah lalle akwai mota ta shiga masha Allah eh to bangaren iyali da ƴaƴa alhamdulillah dake shi na da yaro hudu macen shi guda yana so ya ƙara eh to in Allah ya sa a karin ta samu yana son kari mana sosai ya ma'amala an dige take da mutanen karkara karkara dai cikin karkara nan duk nan dai jihar maradi inda aka sani kai inda ma murya ta kai da na yi magana to in a samu mutum biyar wurin sai kamun a jima sai ka samu mutum kusan ishirin wurin to kenan ko ka gani na samu zuwa kamar fina finai da ake yi na kasashen afirka eh na je kasar burkina inda ake wata sallah da ake kira fesfaku to na je ba so ɗaya ba mm. ba so bi ba tun da ko bana ma ina sa tsammani za mu fara gwadawa namu mu husa a cikin wasanni insha Allah. Me za ka ce ma sauran 'yan wasa ko ko matasa wanda suka san andige a maraɗi sun san yana aiki gidan rediyo ga faɗakarwa ga sauran abubuwa kuma har da sana'a ya gada hana wata fara a kisk akan yadda ya kamata su ɗan raba ƙawa domin su kama sana'a kan mutum ya tsaya sindimbirin ya ce kawai shi so yake zama su fasata Eh, tun da mutane ba su ba abin karhi ba ana shawa abin amma ba a ba shi karhi ba ka ce ka ba shi gaba shi kadai haka ka ce eh, haka ne in ka <laughs> <laughs> haka nan kawai garu garu ka hito ka ce ka sa kan kama wasa kuma ka ce kai tsaye akwai waya akwai waya dole eh, sai da ɗan gamawa da wata sana'a eh ai to yi riba nan gare mu ko wasan kwaikwayo ne ko karatu kake malami ne kai in ba kawai da wata sana'a jira kake kullun a baka akwai matsala yau wasan kwaikwayo dan kuna zamna hakan ga kawai abokai ne kuna shayi ku tashi kawai ku ce fim za ku yi ko kuma wasan kwaikwayo haka kawai to gaskiya akwai wuya to saboda Allah dole ne shi wasan kwaikwayo idan za ka shi sai ka biɗi waɗanda sun kaɗan hika sanin abun hmm. yaya ni abu kaza ya kamata mu da shi yaya ni lamarin kaza kakani haka kaza ya kamata mu yi kaza don mu yi kaza to sai da haka nan eh amma haka kai tsayi ka tashi ka ce kai kaza ne ko kana da matsayi kaza ba karatun abin kai ba to ka gani akwai matsala sai ko da kayi abin gaskiya ba zai tasiri ba kamar in ka ɗan samu horo daga cikin shi ko kuma ka samu waɗanda suka ɗan yi ka sanin abun ka buɗe shawararsu eh, kai ma zancen abin nan ne na sha samun horo bisa kan wasan kwaikwayo ah, tun da ina ganin horo na na ƙarshe ah, ambasada ta amurka ta ba mu horo busa kan aikin wasan kwaikwayo da aikin sinima ga yanda ya kamata bisa kan aiki yanda ya kamata mu da mun lamura aiki na samu wannan horo alhamdulillah na sha samun horuruka da dama dai bisa kan aiki saboda shi eh, kamar yadda nake ce duka aikin da za ka yi in babu horo to matsala ne Kashe, sakon da nake so mu ƙara tambayar an dige akwai wani gurmi da ake shahawa wannan kiɗan ina kuka samo shi masu sauraro za su so sanin ya aka yi aka ƙirƙiro wannan taken wanda ake gudanar da wasan kwaikwayo da shi a gidan rediyon ku na amfani wanda duniya ta sani diyan da suka yi da an ji wannan kidan sai a ce a tuno da an dige haka ne eh to gaskiya muna da wanda shi aikin shi ne kida gurumi wanda tun da muka fara wasan kwaikwayon nan tare da shi muke yi kuma har yanzu kusan shekara ashirin din nan bai bar mu ba ba mu bar shi ba gurumin kuke gara shi ya to koko da shi tun da ya zama dan wasa tare da mu ya kiɗa mana gurumin kuma ya shi ma ya faɗi albarkacin ba cikin cikin wasan kwaikwayo. Gurumi yake zuwa kiɗi da farko can wannan koko a kiɗan kiran shi kuka yi muku wasa ya kaɗa gurumi. Da farko kiran shi aka yi wato dan shi kaɗa gurumi to kuma ka san yau da gobe ba ta bar komai ba har ya kai inda fagen inda muna wasa tare da shi shi ma yana kawo eh, tashi gudunmawa. har yanzu kuma muna tare da shi alhamdulillah masha Allah mm. me za a ce ma wannan shiri mm-hmm. na a bari ya huce ga an dige cikin shirin a bari ya huce a gaskiya wannan ba karamin husa'a ba ce da suka yi na tuntubar 'yan wasa waɗanda kamar ba a sani ba kuma a san su ko kuma waɗanda aka sani kuma a ƙara sanin su ba ƙaramin fusa'a ba ce suka yi na hitar da wannan hili gaskiya sai mu mu musu dubun godiya kuma mu musu fatan Allah ya taimake su ya taimake mu gaba daya ga cikin abin da aka sama gaba. Oh, malam an dige <laughs> akwai kokari to Allah Allah hada fuskokin mu da alheri amin amin sai wata rana insha Allah Allah ya ƙara basira ya ƙara cin gaba sai kuma mako mai zuwa kamar yadda muka faɗa to baba yau labarin da zan baka to labari ne da ya fito daga hannun Fatima Musa wada to eh wadda ta ce wai wani labari ne na wani bafin latani da wani kanuri <laughs> mm. wai wani bafulatani ne baba da kanu da ya tsakaninsu fada ya kaure tsakaninsu eh. <laughs> eh. suna fada suna fada sai bafulatani kanurin eh. ya kaikaice shi ya kalla mishi mari kai kai kai to bafulatani da ya ji mari ya gigita shi ya tashi tsaye zai rama kuma ka san dai fulani duk inda suke ga sandan nan haka ne ba zai rasa eh, sanda ba tare da shi ba yana so ya rafka ba yake <laughs> duri sanda aka tuttukube shi aka hana shi aka raba su faɗa ashe haushi ya kama shi haushi ya kama shi sai eh. suna cikin haka shi kuma a bari ba zai bari ba a bari ba zai bari ba hmm. rikicin nan ya sa bai yadda da bai yadda ya da bashi ba bai yadda abu ya bari ba <laughs> shikenan sai dan sanda ya kama su ana ta rikici sai yan sanda ya kama su da aka kama su hmm. sai aka tafi da su caji ofis to aka tambaye su abin da ya faru kowa ya faɗa kowa ya faɗa sai aka kai su gaban DPO eh, haka ya raba faɗa ba eh to da aka kai su gaban DPO sai DPO ya yanke ma shi kanurin hukuncin biyan tara. Haka. A biya tara to da aka yanke mashi kuɗi biyan tara sai ya ce shi bai da kuɗi. Mm. Dama wai dama wannan taron eh. ladan mari za a ba ba bulla. <laughs> Shi bai son tara. A'a ladan mari za a ba ba bulla ta ne shi eh. sai aka sa kanuri aka hada shi da wani dan sanda su tafi ya ce shi bai da kuɗi aka ce eh, amma yana da kuɗi a banki to sai aka hada shi da wani dan sanda ya je ya dauko kuɗi ba eh shiru shiru shi kuma mafulata ne yana nan yana <laughs> jira yana nan yana jira a wurin DPO <laughs> baba ina nan yana jira a wurin DPO shikenan shiru shiru shiru shiru dan Kaduri bai dawo ba dan eh. <laughs> sanda bai dawo ba ko sun je sun haɗa baki da sun yi gaba wa sani <laughs> da mafi latar ya ɗan jira ya ɗan jira ya ji shiru <laughs> sai ya tafi baba ya tafi ya kwalla ba da DPO mari. Kai kai kai kai <laughs> kai. Ya bashi bashi mari ya kara mishi mari ya kara mishi mari. Eh. Sai ya ce wa DPO wai wai shi sauri yake yi idan ya eh. in wancan ya kawo kuɗin dama mari takwas ne. Aka ah, ce. Ah, ah, mm, wancan ya kawo yan malashin so takwas ya ce mashi in wancan mawan kanuri ya kawo kuɗin shi ya karba. Shi ya karba eh, ya zuba a shi <laughs> sauri yake. Ya mari rabon shi eh. ya <laughs> Kai kai kai kai kai. Amma wanda Fulani ya iya kasada. <laughs> Eh. Fatima ta ce idan kai ne DP ya za ka yi. to lalle ka DPO da da babban shawarar da ya kamata ya ɗauka. Kai ya mari kuɗi ce ni ba tun da shi da yanke ya shi ba eh yana da aiki a gaban sa bari ya je ya kama aiki to kila idan dan nuri ya dawo nan ba eh. kuɗi kaɗai ba sai ya ga eh kuwa <laughs> tun da <laughs> <laughs> Mama na ga malama sa'ida wannan kada na kada eh. mana halin sabili da aka yanzu a madadin. Baba ya ko makeri. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Yana da lokaci. Yana da lokaci. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkanin shi na Allah ne komai kake so yi haƙuri zai zo lokaci ne akwan a tashi wata ramba kware sarki ne wage ya ce duk sawawa da gajiyawa ne maza lura da harshen ka alƙalin zance ne ce tuwon girma sa na nama ne kowa a duniya da irin baiwarsa ka gane wani shi malami ne wani shi kuma mawaki ne wancan ɗan kasuwa ne wancan kuma magini ne lokaci wuce ba wane da na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwa shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a ko ina ai kwici ne mai baka shawaran kirki gani na